This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sami ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel. a sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar da aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abin da muke dauke da shi kenan. Amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Yau Lahadi ma'aikatar lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ƙungiyar Hamas ta ce Falasɗina biyar ne suka mutu yayin da wasu talatin suka jakata sakamakon har-haren da Isra'ila ta kai a yankunan tun ranar bakwai ga watan Oktoba. ma'aikatar ta kuma bayyana cewa an kashe falastina 127 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata sannan wasu ɗari da da saba'in 178 suka jikkata. Dabban mutane ne suka fito kan tituna a ranar Asabar a faɗin ƙasar Isra'ila suna kira ga minista Benjamin Netanyahu da ya sauka daga karagar mulki. A kuma gudanar da sabon zaɓe saboda har yanzu gwamnati bata tsara shirin dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su ba da kuma kawo ƙarshen yakin. Rundunar tsaron Isra'ila ta faɗi jiya lahari akan X da aka fi sani da Twitter a baya cewa sojojin da sun gano bindigogi samfurin ak-47 da alburusai da kayayyakin soji da na fasaha da makaman roka a cikin wani fili a kan yunis shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗi jiya asabar cewa ukraine tana aiki tare da sauran kasashen turai don karfafa mata gwiwa ta hanyar samar mata da wani kunshin tallafin tsaro da zai aiwatar da sabbin tsare-tsare na tsaro zelensky a cikin jawabinsa ne da kullum ya ce daga cikin kasashen da ukraine ke aiki da su akan kunshin da hanyoyin warware rikicin da take yi da rasha akwai jamus da netherlands da luxembourg da lithuania da kuma canada zelensky ya ce in an tuna yakin da rasha ta fara da ukraine amma madafar ba ƙasarsa kaɗai ba ce har ma da 'yancin kansu akalla mutane 28 ne suka mutu a ranar asabar a wani hari da aka kai a wani fitaccen gidan burodi a wani birni da ke gabashin ukraine da ta mamaye in ji ma'aikatar ayyukan gaggawa ta rasha tana mai ɗora alhakin harin a kan ukraine a ɗaya bangaren kuma rundunar sojan amurka ta ce ta kai farmakin kariya kai da safiyar yau lahadi kan wani makami mai linzami na huth wanda aka shirya don harbawa jiragen ruwa a tekun maliya a cikin wata sanarwa ta x wadda ake kira twitter rundunar setcom ya ce sojojin amurka sun tantance cewa makami mai linzamin da aka harba a yankunan da hutu ke iko da su a yaman da ya haifar da barazana ga jiragen ruwan amurka da na 'yan kasuwa a yankin centcom ta ce matakin da ta dauka na tabbatar da 'yancin walwala da kuma tabbatar da ruwan kasa da kasa ya kasance mafi aminci ga jiragen ruwa na amurka da na 'yan kasuwa hare-haren dai shine karo na uku da amurka ta birtaniya ke gudanarwa a wani gagarumin farmaki na haɗin gwiwa kan na'urorin harbin makamai masu linzami na Houthi, wuraren sa ido da jirage marasa matuka. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Namibia Heg Yengob mai shekaru biyu ya rasa asibiti da sanyin safe yau Lahadi, kamar yadda fada shugaban ƙasar ta bayyana makonni bayan da a gano cewa yana ɗauke da cutar daji. ga yankob dai ya kasance mai kula da kasar da ke karancin jama'a a kudancin Afirka tun shekarar 2015 a shekarar da ya bayyana cewa ya tsira daga cutar daji ta mafitsara. Mataimakin shugaban ƙasar Nangolo mamba ne yake kan karagar mulki a yanzu a Namibia. Wurin haƙan ma'adanai masu tarin yawa na lu'u-lu'u da sinadarin lithium na batar mota har zuwa zaben shugaban kasa na 'yan majalisar dokoki da zai a ƙarshen wannan shekara. Wani saƙo da shugaban ƙasar ya wallafa a dandalin sada zumunta na X bai bayar da dalilin mutuwarsa ba, amma ƙarshe a watan da ya gabata a fadar shugaban ƙasar ta ce ya tafi Amurka ne domin neman magani na kwanaki biyu na maganin ciwon daji bayan da a ganin lokacin da likita ke duba lafiyarsa. Ƙungiyoyin fararen hula da ƙwararru a Iran sun ce yawan ƙunar baƙin wake ya kai matakin rikici tsakanin ɗaliban makarantu da waɗanda suka kammala karatun likitanci a baya-bayan nan a cikin watan da ya gabata ba tare da wata alamar samar da hanyar mafita da gwamnati ba. Kamfan dillancin labaran irin na ƙasar Iran ya tabbatar da ƙaruwar taɓarewar matsalar ƙuna baƙin wake a cikin wani labari da ya wallafa ranar shida ga watan Janairu. Ya ba da misali da Hamid Parvi, mataimakin shugaban kungiyar kimiyya ta ƙasa ta Iran. Yana cewa kusan mutane dubu ɗari da ashirin ne suka yi yunkurin kashe kansu a cikin wannan shekara. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun matashar ta boa africa kan mita 102.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri grace abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba tsohuwar minista tsohuwar deputy governor amma a takaice dai na fara political career ta ina tun daga karkara na yi kansila sau biyu na yi commissioner sau biyu na kuma na yi minista sau biyu na yi deputy governor na yi chairman na board sau biyu kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdul Hassan Kallabi ya karbi bakuncin ɗaya daga cikin tsofaffin ministocin ma'aikatar harkokin mata a Najeriya. wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin mata kalilan a ƙasar da suka zama mataimakan gwamna za ku ji wace ce da kuma rawar da ta taka a harkokin siyasar najeriya ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Yau shirin kallabi ya karbi bakoncin ɗaya daga cikin tsofaffin ministocin harkokin mata a Najeriya wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin mata kalilan a ƙasar da suka zama mataimakan gwamna. Za ku ji kowa ce da kuma rawar da ta taka a harkokin siyasar Najeriya. Za mu kuma ɗora a kan tattaunawar da muka kwaro kan bincike asali kafin aure. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako bari mu koma kan batun bincike da sanin asali kafin amincewa da aure tsakanin saurayi da budurwa da dattawa ke cewa shine ginshikin nasara da kuma zaman lafiya ko kuma akasin haka a gidajen aure. Ga abin da bakin da muka gayyata a wannan zaure ke cewa. most of the time matsalan abubuwan da yake sa mu mata ba ma cewa a je gida da an zo an ce ana sama mu ce a je gida wurin iyayenmu saboda su iyayen zamani yanzu da ka tura an zo an ce ana son sai ka ce su je wurin iyaye su kuma iyayen zamanin mu na yanzu sai su ce ai yaro ya shirya aure aure yake so a lokacin ma wasu iyayen sai su fara tambayan kana da sadaki a hannu in baka da shi ka tafi baka shirya ba to to matsalan da muke samu shi sa mu ba ma cewa ma in an zo an ce ana son ba ma cewa ma su je gun iyaye to kina nufin daga zuwa ya nemi izini ana iya daura mishi aure ana yin haka wasu iyayen gaskiya na dai wannan lokacin sai sa mata da yawa saboda ba su shirya yin aure ba sai su ce kawai mm, ba ma su ce ba za ma su bashi izini ya shiga ba sai dai su ta magana tare ko kuma a lokacin ma kawai ta ce mishi a ita ba ta yi mm, har sai kun sun kulla alaka mai karfi sun saba da juna inda ko an ce musu babu ba eh, su yi rabuwa ba eh, sannan iyayen sannan za a ce a kai ga gurin iyaye saboda gaskiya iyayen yanzu iyayen na yanzu suna misunderstanding sosai a tunanin su kawai in ka tura namiji ai aure kake so ka shirya yin aure kuma wanda ba hakan ba ne to kenan ne kana nufin iyayen yanzu ba su cika bincike ba gaskiya ba su cika yi ba to da me da me ke tunanin suka dan bincika muku wasu gaskiya suna duba yarinya idan ta je irin dadin da za ta samu za su ga musamman in ta fito daga babban gida sai a ce ya kamata ta koma babban gida. To ai babban gida akwai bambancin sa kamar yadda ta malama Karima da malama Fatima mijin yawa suka bayani cewa shi babban gida ana nufin gidan mutunci gidan da kuma suke da magana daya ba ana nufin babban gida na nera ba. ko kuma babban mota ba ko sarauta ko a wannan zamanin ba shi ne babban gida ba halin gaskiya ba shi ne babban gida ba babban gida ana nufin gida wanda ta fito suna da kuɗi wanda yarinyar daji kawai in shot oh. wanda ta suna da kuɗi sun san komai da komai yi mata ake so ba su san a kai ta inda za ta je sai dai ita ta yi da kanta ita yarinyar daji yarinyar daji ba a san ba ta ba a san a kai ta inda eh, za ta dinga yin komai da kanta to sai a neman mata inda za ta je ta huta kuma ba ma wurin masu kuɗin kawai bane wasu iyayen definitely iyaye suna son inda s za ta huta amma kuma wasu suna abin nasu yana yawa ko iyayen ba su da kuɗi sai su dinga duba ma yarinya inda yarinya za ta shiga su ma su samu mm. inda ita ba aiki take ai in kika ji an ce ma ta yi sa'a wannan ai auren ta gaskiya ta yi sa'a eh. miji to yana da haka ake yi to sai iyayen ko ba su da kuɗi sai su ce ai yarinyar gwara sai ta aure in ma ba mai mota ba sai ki ga wasu iyayen fa ba su da kuɗi mm. amma sai su dinga cewa kar ta sake ta tsaya ma ta kula wanda bai da mota to a haka ake zuwa sai kuma a zo a yaudara ma yarinyar daga karshe wanda laifin iyayen ne ba su yi bincike ba a kan shi wanda ya zo din wane ne su kawai suna duba a yarinyar gwara ta je ta ji daɗi mu ma za mu samu to haka ake yi sai a zo kuma daga karshe a yaudara yarinyar problem ɗin da ake samu yanzu sosai sosai ke. hajja an ce yarinya ta yi goshi idan ta aure mai kuɗi kuma yaran na su ma suna son hor gidan hutun nan amma kuma wani lokaci idan aka yi bincike eh. sai kika allura ta ji. te ta tono garma a daidai irin wannan yanayi da an je bincike za ka gane cewa anya gidan nan ba gidan da ya kamata ya ta je bane me ya kamata iyaye su yi to abin da ya kamata iyaye su yi a wannan lokaci shine su zauna da yarinya da yawa in aka binciken aka ga gidan ba gidan zama bane ko ba masu tarbiyya bane sai a ma yarinya karfa karfa a ce an fasa aure bai kamata a ma yarinya haka ba a jawo ta a jiki a nuna mata dalilan da ya sa ake son a fasa auren ba a amince da shigowar shi ya aure ta ba in akan nuna mata cewa sai a bata lokaci a ce ki je ki zauna ki tunani in kin je ki zauna kina ki tunani in kina da magana ki zo ki ba abin da za a yi miki duk mm. abin da ke zuciyanki ki zo ki zauna ki faɗa mana to ina tabbatar muke cewa in aka rika ba yara musamman yan mata wannan dama abin da ke zuciyansu ki ce mun munin shi ki faɗa in akwai gyara za a gyara miki in aka ba su wannan dama suka faɗa to kin ga za a warware wannan abu cikin sauki to amma da yawa karfe-karfen da iyaye ke yi yanzu da yarinya ta kawo miji in suka je bincike aka ce ai yaron ba shi da kirki ai gidansu ba gidan arziki ba ne ba gidan tarbiyya ba ne sai kawai a kirarin a ce ba za mu baki bikin an fasa. haɗa mata da zagi ma wani. to ya kamata a bata haƙƙinta a faɗa mata dalilai hmm. in an faɗa mata dalilai a ce amma ki je ki tunani. kuma ba ta daman cire shi a hankali daga ranar. ai wannan tunanin ma shine daman cire shin amma da yawa binciken bai kasancewa tasiri in namiji ne ya je neman aure gidan yarwa ne a ce mishi to za mu zauna mai magana aka da aka wuce wasu a ce ba za ka dauko mana yar wadar gidan wane ba cikin lalama ne musamman yaran yanzu kwakwalwansu a buɗe yake a shirye suke da suka ɗauki abu mara kyau da abu mara da mai kyau hmm. to a zauna da yaro to ka gidan wane ne ka ce kana son yarinya to kaji kaji a binciken mu abin da muka binciko abubuwa marasa kyau marasa tarbiyya a gidan su. ko kana nan akan ra'ayin ka na da dole sai ka aure ta to in ana ba yara dama suna tunani saboda da yawa in kina zaune da matashi ko in baki gwada fahimtar shi hmm. ba kya sanin inda danki ya fuskanta. Ita yarinya a riga auna fahimtanta in ta kawo shawara sai a ba ta shawara a ce amma je ki zauna ki tunani ki dawo ki bani feedback menene tunaninki to ina ganin iyaye in suna yin haka to bincike zai rika yin tasiri a halin da aka je aka dawo mm. ita an ba ta zaɓin ta je ta tunani eh. yarinya kuma tana ta fada kogin soyayya ta yi tsindin cikin ruwa eh. mm, tana kusa da kada ta ce ita ta ji ta gani hmm. ni dai ina son shi haka nan ai in dai kwaya ne yake sha zan gyara shi in wiwi ce ba damuwa in sana'a duka dai ta kawo muku cewa ta ji ta gani me ya kamata iyaye su to kin ga ai shi yasa a inda muke nan area mu na arewa daga lokacin da saurayi ya ga budurwa ya ce yana so ta ce mishi je ka nemi izini gurin iyaye na tun kafin su shiga wannan kogin soyayya da suke shiga to a yanzu ba a yi hajiya to kuma yanzu zamani ya kawo ba a wannan inda an bi ba za mu a samu wannan takaddaman ba yarinya ma ba za su zama ta wannan musun ba hmm. to amma a matsayin ta dage ta ce sai shi hmm. to ya kamata iyaye su ci gaba da nuna mata sannan kuma su jazarce su da gaya ma Allah ita da gaya ma Allah in Allah da za a samu mafita idan kuma har haka bai yiwu ba akwai wani abu da ke faruwa yake kin riga kin yi tarbiyyanta mm. amma wanda ya zo yana son ka ba mai tarbiyya bane kamar yadda binciken ke nuna to idan aka je aka tsaya yan yarinyar ta ce sai shi to dan Allah iyaye a daina jan abu ya karfi ka nuna kai in a maganar aure abin da ka faɗa shi za a yi kai fatan to shi yaron nan da ta ce mishi me yasa ba zan koma shi kuma in taimaka mishi in mishi addu'a ya gyaru ya zo ya aure ta ba da in ce dole sai na hana ta son abin da take so to in shi har Allah ya sa ya gyaru aka taimaka mishi ya gyaru tarbiyyar shi ya gyaru a wurin zai yiwu ba an ce wai ai dole ai ɗari bisa ɗari ne sai mai kyan hali ya auri mara kyan hali wani lokaci wannan na gyara wannan wani lokaci ma iyayen yarinya sukan gyara yaro idan aka auro oh, in suka bashi kuɗi kenan ba kuɗi ba daga addu'o'i da ba da shawarwari da kin san cewa wasu iyayen idan kika zo kika ce kina son ɗansa in aka bai ba mai tarbiyya bane sai a bashi assignment wato sai a bashi wani aiki wani wasu kyawawan ɗabi'u eh. ko da a rubuta mishi ne a ce ya ba da amsoshinsu. su ana ana bashi wannan assignment din da kanshi zai gyara kanshi ɗabi'an shi ko bata gyaru ɗari bisa ɗari ba wasu hankali zai dawo jikin shi ya ga eh to ashe da ina aure dole sai na buƙaci tambayoyin da aka min dole sai na san su ya kafin in zama ni miji ne to irin wa'annan hikimomin iyaye ya kamata gaskiya a yanzu din nan saboda duniyar ta riga ta dawo dole a rika zamanantar da tunani hmm. shi kanshi tarbiyyar mu rika zamanantar da ita shi kanshi yadda alakan hada auren tsakanin yaran mu hmm. shi ma mu zamanantar da ita binciken ma ya kamata a zamanantar da shi yau shi ma binciken a zamanantar ta hmm. inda ba zai shafi al'adar mu ba zai shafi addinin mu ba ba kuma zai shafi rayuwar ƴaƴan ba sai auren cikin salama da aminci a zauna lafiya dama ai zaman su shine kwanciyar hankalin mu madalla gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa ma'aikata harkokin mata da nufin kula da harkokin mata da ya hada da nazari da aiwatar da dokokin da suka shafi mata daya daga cikin mata tara na arewacin najeriya da suka rike mukamin ministocin wannan ma'aikata ita ce polin talin wadda banda wannan mukamin ta kuma zama mataimakiyar gwamna daga cikin mukamai da dama da ta rike a rayuwarta kada in kai ku da nisa waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi ga kallabin mu ta mako sunana malama pauline talen daga plateau tsohuwar minista tsohuwar deputy governor amma a takaice dai na fara political career ta dina tun daga karkara na yi kansila sau biyu na yi commissioner sau biyu na kuma na yi minista sau biyu na yi deputy governor na yi chairman na board sau biyu raw materials research and development council a 2005 bayan na bar minista daga 1999 eh, to 2003 na yi president ya sake appointing da na chairman na raw materials daga 2005 zuwa 2000 aka kira ni gida in zo in tsaya zaɓe da shi ɗan takarar gwamna as deputy governor na resigning muka tsaya muka ci zaɓe muka shiga office 2007 zuwa 2011 to ba ni takaitaccen tarihinki a takaice ni daga ƙauyen shandam local government a jihar plateau state iyayena babana malami ne malamin makaranta tica ne mamana kuma yar kasuwa ce uwa ce kuma na gida to na taso a wannan gida mai daraja domin da babana shi malami makaranta da ita mamana su ba sa wasa da tarbiyyar 'ya'ya wato discipline me ne discipline da hausa horo yawa horo iyaye ne wanda suna tabbatar za su ba da horon da ya kamata su tabbatar yara sun bi layi sun tashi a cikin tarbiyya mai kyau to na ji daɗin tarbiyyar da iyaye na suka bani na yi makarantar primary a chandam rcm school na gama na rubuta common entrance na ci na zuwa i was uh, na zuwa secondary school Allah kuma ya sa tun da aka haife ni na yi girma a karkara a Candam ban taba na bar ƙauyenmu zuwa Jos ma ba. Amma Allah da ikonsa da yake ya sa albarka ya sa kuma Allah zai kai ni har jihar kano daga shandam na common entrance na jarabawa aka yi posting dina zuwa government girls college ala kano to it was one of the prestigious makarantun yan mata na hada na goyon bayan taimakon education na mata to ana wannan makarantar da ita wato unity school ne na 19 northern states wanda duk ya ci jarbawa za a fidda mutum daya a kowane jiha zuwa kano so ina cikin wanda ni ne na representing plateau zuwa kano a 1972 na ji na yi form 1 zuwa form 5 na gama na ji, da na gama secondary school ina na dawo na zo na fara aiki na neman makaranta aka bude sps kefi mu ne first set a 1977 na jikin cikin nema aiki kuma eh, eh na yi temporary job a local government secondary school a lokacin ban so um, kafin ina neman admission zuwa makaranta sai na nemi temporary appointment a local government sai aka dauke ni as a clerical officer a local government dina na yi aiki ina cikin aikin sai allah ya sa na samu admission zuwa sps cafe wato school of preliminary studies wanda yau ita ce ta ip university na nasarawa state university na kefi mu ne farko da muka bude wannan school of preliminary studies mu ne first set muka je mun kin san dai duk wanda ya fara pioneers din kone institution akwai wahala mun yi wahala amma mun yi karatu mai kyau mun set mu in gama da very flying colors hmm. mun gama mun ci jarabawa mai kyau to bayan wannan da na gama na ci jarabawa mai kyau a kurin sai na shiga na na suka masa cewa dole in yi aure amma na gama secondary school da na gama SPS kenan okay SPS SPS 1978 suka masa suka ce dole in yi aure lokacin SBS shekara uku ake yi kenan amma mu mun shekara daya sai mu ne kaɗai muka yi shekara daya sauran sun yi shekara biyu to bayan shekara ɗayan nan da na gama sai iyayena suka tabbatar suka masa aka yi mini aure amma ni kuma na bada condition na shi ba zan yi auren nan ba sai am shi mai aure na din sai dai ya bada alkawari cewa zan ci gaba da ilimi na ya yadda iyayena ma suka ce dole sai na ci gaba da na gama da da aka yi min auren bayan auren 79 na masa na nemi admission a university of jos na samu admission na je university of jos na karanta sociology na yi shekara uku na gama a 1983 da na gama lokacin da ina makaranta a university of justin turawa lokacin idan suna so idan an tura su su zo su su yi koyarsuwa a government girls science secondary school ita ce kadai a jihar plateau da nasarawa hmm. har yau ma ita ce kadai science girl science school na musamman na mata idan an tura su in sun zo in sun duba makarantar ba ba makarantu na yara mai kyau wanda 'ya'yansu turawan za su iya shiga sai su ki su dawo jos lokacin na university of jos kenan sai kai muka ga wannan zai kawo damuwa zai kawo rashin cin gaban jihar mu haka ma doctors daga an turo su zuwa asibiti in sun zo sun duba in ba makarantu ma 'ya'yansu turawan sai su ki zama a shandam su dawo jos sai muka yi shara da mai gida na ce ya kamata mu buɗe makarantar nursery da zai absorbing 'ya'yansu idan sun ga makaranta mai kyau da 'ya'yansu za su shiga za su accepting su zauna a garin yadda muka yi kenan saboda haka sai kika buɗe makaranta na nursery shine na farko mai kyau a ƙaramin hukuma na shandam kuma duk sauran eh, jihar ba mai irin wannan makarantar domin kowa yana sai bude nursery school din shi sai ya bude private school sai bude a jos to ni kuwa na ba jos ba ina son abinda zai rike turawan nan domin su su ci gaba da zama kuma su koyar ma 'ya'yanmu a girls science school doctors kuma su kula da masu ciwo a asibitoshinmu yadda aka yi kenan allah ya sa kuma mai gida ya bani cikakken goyon baya muka gina makarantar nan muka buɗe an fara mun fara da yara 25 yawancin turawan su filipinos turawan suka zo sun ga makaranta sai accepting yau ina da alfahari in ce makarantar nan ta aifi likitoci ta aifi doctors ta haifi engineers ba sana'ar aikin da babu ni na biyar da na haifa duk sun shiga makarantar ne kuma dukkansu da ya all graduates yau a shandam kika haife su duka a shandam na haife su duka ina nan bayan da na gama university na dawo na zauna a shandam na lura da makarantar na aihuwan 'ya'yana to wannan makaranta yau since 1982 shekara nawa kenan 40 one years old hmm. Pauline Talin ba ke kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ayyukan da ta yi tsakanin mata. Nan kuma za mu dasa aya a wannan mako sai mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da Binta Ibrahim da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin. A madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Madalla, to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. sai a kasance da mu da karfe shida na safen gobe litinin da za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da fiona wa mayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe zuwa mu kwana lafiya